الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yan uwa masu kallonmu na kusa da na nesa da waɗanda suke sauraronmu da kuma waɗanda za su kalle mu ta kafofin yada bayanai na zamani gaba ɗayanku mu ne muku sallama irin ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuna kallon mu da sauraron mu ne daga ainihin wato masallacin markazu salafiya da ke number 47 major road eh, number 46 major road tudun wada zaria jihar kaduna a nigeria mai magana abu abdulrahman muhammad awal adam albani zaria yan wa musulmi wannan kasar da kuke saurare ina fatan in takaita shi kwarai da gaske ya zama minti ainihin wato 90 eh, wato awa ɗaya da rabi insha Allahu ta'ala wanda ne wata ke da in an kiji ba a ki gani ba in kuma an gani ba a ga da kyau ba wannan nasiha ce zan yi ga wasu jama'a na musamman saboda yan uwantaka da ke tsakanina da su a cikin aƙidar sunna da kuma tafarkin manhajin salaf sannan gargaɗi ne zan yi ga wasu ainihin wato bijirauru daga cikin waɗanda suke so su goga waɗannan yan uwa namu ainihin wato baƙin fenti don haka zan fara ainihin wato gabatar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sa'annan in ɗaure bayan shi da wata aya mai ƙarfi kwarai da gaske daga cikin ainihin suratul baqara yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren 27 ga watan rabi'in Nisani, ijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da sha 11 ga watan april shekara ta goma. wannan hadisi sahabi tamimu niddari shine ainihin ya ruwaito shi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mashi yarda kuma shine hadisi na hamsin da biyar a cikin ainihin littafin sahihu muslim yayin da kuma shine hadisi na dubu hudu da ɗari biyar da saba'in da biyar a cikin littafin ainihin sahih na ibn hibban ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce addinin nasiha thalatha annabi ya ce addini dai nasiha ne addini nasiha ne addini nasiha wato sau uku kenan kulna liman ya rasulallah sahabbai suka ce addini nasiha ne gawa ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace lillahi wato addini nasiha ne ga Allah wali kitabihi kuma addini nasiha ne ga littafin Allah wali rasulihi sannan addini nasiha ne ga manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wali a'immatil muslimina sannan addini nasiha ne ga shugabannin musulmi wa ammatihim da kuma baki ɗayan al'umman musulmi addini nasiha ne gare su malamai sun yi bayani dangane da ainihin wannan hadisi wanda kaɗan daga cikin ainihin wato bayanan da ainihin wato malamai suka faɗi al'imamu abu dawuda yana cewa wannan hadisi na ɗaya daga cikin hadisai guda uku waɗanda duk inda aka kai aka komo game da yi wa addinin musulunci kyakkyawar fahimta sai an danganta da ainihin wannan hadisi malamai sun yi bayanin cewa abin da ake nufi nasiha ga allah maɗaukakin sarki shine ɗayan tashi bauta mishi tsarkake shi daga dukkan wata naƙasa da siffanta shi da duk wata siffa da ta tabbata gare shi a cikin alkur'ani ko sunna ba tare da karkatar da ma'anar ko kuma musunta ba addini nasiha ne ga ainihin wato littafin Allah shine imani da littafin Allah koyan karatun shi koyar da shi yaɗa shi haddace shi ƙoƙarin bayyana shi a irin yadda ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai suka ainihin bayyana shi addini nasiha ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine imani da shi bin sunna shi tsaya mishi kare mutuncin shi yana da rai ko bayan ba shi da rai da kuma kare duk wata kazanta wadda za a danganta wa sunnar shi wadda ta zo daga cikin hadisan ƙarya da waɗanda ainihin ba su tabbata ba sannan addini nasiha ne ga shugabannin musulmi yi musu mubaya'a a matsayinsu na shugabannin musulmi sannan rashin yi musu tawaye daga wannan ainihin mubaya'a da aka yi musu Girma masu kare mutuncinsu yi musu da'a a duk inda ainihin wato suka yi umarni da abin da yake daidai ko kuma duk abin da bai saba wa shari'ar musulunci ba sannan da rashin yi musu da'a a ainihin wato rashin wato a cikin abin da bai tabbata a cikin umarnin Allah maɗaukakin sarki ba tare da gabatar musu da nasiha a yadda ta kamata addini nasiha ne ga al'ummar musulmi baki ɗaya shine a ba su haƙoƙinsu a mutunta su a tabbatar da dangantakar 'yan uwantaka da kuma faɗakar da su game da duk abin da zai amfanar da su da kuma gargaɗar da su daga duk wani ainihin abu da zai cutar da su waɗannan kaɗan daga cikin fassarori ne waɗanda ainihin malamai suka yi domin gabana littafin jami'ul ulumi wal hikam ne na babban malami alhafiz ibn rajab alhambali allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi wanda wannan malami yawo wannan ainihin wato hadisi cikakken sharhi a cikin wannan littafi nashi wanda shine ainihin hadisi na bakwai a cikin jeren hadisan arba'un hadis na al nawawi mun karanta mafi yawancin ɓangarorin wannan sharhi a cikin ainihin karatunmu da muka yi na arba'una hadith tare da sharhin shi a cikin karatunmu da muka yi na sahihul bukhari a sadda ainihin muka zo kan wasu hadisai waɗanda ainihin wato suka shafi nasiha a cikin sahihul bukhari din a nan ina so zan karanto mana wasu sadarori ne waɗanda yake gaba ɗawansu ba su wuce sadara biyar da rabi zuwa sadara shida ba a cikin wannan littafi a can cikin ainihin ƙarƙashin wannan hadisi a inda malam ya ce wa min anwa'in nushi lillahi ta'ala wa kitabihi wa rasulihi wa huwa mimma yahtassu ulama'u daga cikin nau'ukan nasiha ga Allah maɗaukakin sarki da littafin shi da kuma manzan shi sai malam ya marmaza ya ce amma fa wannan nau'in nasiha to nasiha ce wadda malamai ne kaɗai za su iya yinta ta raddul ahwa'il mudilla duk inda aka samu wata son zuciya wadda ta taso to malamai masana su tashi su mai da martani su bayyana wannan ainihin wato son zuciya bilkitabi wa sunna ta hanyar bayani na ainihin alkur'ani da sunna wa bayanu ma ala ma yukhaliful ahwa'a kulliha da kuma bayanin yadda ainihin wato hujjojin alqur'ani da sunna suke nuni akan cewa lallai wannan son zuciya ta saba wa alqur'ani da sunna kun ga wannan malamai ne suke iya daukar alqur'ani da hadisi su gwada da duk wata aqida da ta taso su gwada da duk wata ainihin wato bata da ta taso su gane cewa wannan aqida bid'a ce wannan son zuciya ce ta saba ma ainihin alkur'ani kuma ta saba ma ainihin sunna ina fata an gane wa kadhalika raddul aqwali Ba'ifa min zallatil ulama'i hakanan akwai maganganu da malaman fikihu, da malaman hadisi da malaman tafsiri da malaman tarihi da malaman lughal arabiya da malaman aqida sukan yi waɗanda waɗannan maganganu masu rauni ne ba su inganta ba daga cikin jeren giyar maganganun da malamai suka yi babu wanda ya cancanta da dacewar ya raddi ya mai da martanin waɗannan maganganu sai malamai ba kowa ne yake iya wannan aiki ba wa bayanu dalalatul kitabi wa sunna ala raddiha da kuma bayanin yadda ainihin hujjojin alqur'ani da sunna suke nuni dangane da yadda za a bi a ture ire-iren waɗannan maganganu wa min بيان bayanu ma من min hadisin nabi sallallahu alaihi wa وسلم na daga cikin aikin da sai malamai ne kadai suka kadaitu da shi shine bayanin hadisan da suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda ba malamai ba ba za su iya wannan bayani ba wa malam lam yasihha minhu bi tabyin hali ruwatihi wa man tuqbalu riwayatihim minhum wa man la tuqbal da kuma bayanin waɗanda hadisan da ba su tabbata ba ta hanyar bayyana halayen waɗanda suka ruwaito hadisan nan cewa mutane ne waɗanda ba a karɓan hadisansu ko kuma mutane ne waɗanda ana karɓan hadisansu wannan aiki malamai ne kaɗai suke iya shi nasiha ce a cikin addini sannan wa bayanu ghalati man ghalata min thiqatihim alladhina tuqbalu riwayatuhum sannan akwai amintattun malamai da aka saba karban hadisi a wurin su waɗanda wata rana saboda ajizanci na dan adam sai su kuskure to ba kowa ne zai iya gano irin waɗannan kurakurai na amintattu waɗanda asali ana karɓan hadisinsu ba amma a yau sun yi abin da yake kuskure ne sai ƙwararrun malamai su suke iya yin wannan irin waɗannan nasihohin malamai ne kadai suke iya yin su ba don komai ba saboda abubuwa ne waɗanda suna da rikici kwarai da gaske idan aka saki magana ta shiga cikin gama garin jama'a tana ruɗa su ne saboda suna ganin maganganun ko dai sun yi daidai ko suna ganin sun yi kama da gaskiya ko kuma waɗanda suka kawo waɗannan maganganu sun rinka ɗibo wasu ayoyi na alkur'ani suna rako su da su suna ɗibo wasu hadisai suna kafa hujja da su wanda in ba malami ba babu wanda ya san shin wannan ayar ta dace a hujja da ita a wannan wurin ko bata dace ba wannan hadisin ya dace a hujja da shi ko ba a bai dace ba shin ma hadisin ya tabbata ko bai tabbata ba waɗannan ayyuka ne na malamai idan malamai suka yi wannan aikin sun yi abin da yake wajibi a kansu kuma sun tsaya matsayin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya basu akai da ya ce al'ulama warasatul anbiya a cikin hadisi sahihi wanda al'imamu ahmad da abu da'uda suka ruwaito idan malamai suka yin wannan aiki saboda tsoron baƙin jini ko tsoron za a zubda da jininsu a kashe su ko tsoron za a yanke musu wata daraja da suke da ita ko tsoron za a wulakanta su ko tsoron wani abu daga cikin al'amuran da suke gani wannan abun yana ƙara musu kima ko kuma suna ganin cewa gaskiya ba za su iya ɗaukan yankewa da za su fuskanta daga jama'a ba Allah ya tsine wa waɗannan malamai albarka duniya da lahira duk mai tsinuwa in ya tashi ya tsine musu mala'iku ma suna tsine musu wannan ita ce ayar da nake ishara wadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim Allah madaukakin sarki ce lallai waɗanda suke ɓoye bayanai na gaskiya waɗanda muka saukar a cikin littafinmu bayan mu ba mu yi rowa ba gani da saukar da wannan abu mun saukar wa da mutane amma su masu bayani suka ɓoye wannan bayani waɗannan mutane Allah ya tsine musu albarka mala'iku na tsine musu duk masu tsinuwa masu tsine musu albarka sai Allah maɗaukakin sarki ce sai dai waɗanda suka tuba sannan suka bayyana abincin da suka ɓoye suka gyara barnar da suka yi a baya Allah ya ce to waɗannan zan yafe musu domin dama ni ne mai yafiya kuma ni ne mai rahama jama'ar musulmi mas'ala ta taso a ƙasan nan wadda kowa sai da ya santa kafiri da musulmi ahalis sunna da wanda ba ahalis sunna ba mutanen da ke cikin gwamnati da waɗanda ba sa cikin gwamnati wannan matsala ita ce ta khawarijawa su muhammad yusuf 'yan maiduguri waɗannan mutane su ne 'yan jaridu suka sa musu suna da cewa 'yan boko haramun mu muna ganin wannan sunan ma girmamawa ne gare su daraja ce aka ba su domin ya rage matsayin mummunan aiki da mummunan su, sunan irin waɗannan mutane a musulunci hawarijawa wato 'yan ta'adda 'yan tawaye ga addinin musulunci lokacin da wannan ɓarna ta fara tsirowa ta tsiro ta fara ƙarfi a idan malamai da dama amma a wannan lokaci malami ɗaya ne ya tinkare ta wajen yi mata bayani ƙarara shine marigayi malam ja'far mahmud adam allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi a sakamakon haka suka yi fatawa da cewa jinin ja'far mahmud adam ya halatta suka yi yunkurin kashe shi nan take a cikin masallacin indimi saboda ya shirya wata kasaitacciyar lacca wadda ya kira ta kat wato ita ce abu na ƙarshe wanda zai zama tunan asiri ne na ƙarshe a kansu da wannan aƙida su. ba su samu damar kashe malam ja'afar ba a lokacin amma suka yi alkawari da shan alwashin cewa sai sun bi shi har kano sun kashe shi kuma ka saurari laccanmu waye kashe malam ja'afar za ka ji sauran jawabin wannan ainihin magana da na ɗauko insha Allahu ta'ala a yanzu abin da nake so in haskaka a kai shi ne a wannan lokacin da dama daga waɗanda suke da kyakkyawar masaniya akan mugunyar wannan aƙida tun daga malaman da ke cikin garin maiduguri har waɗanda suke wajen garin maiduguri amma suna da alaƙa da garin maiduguri kuma suna da kyakkyawar masaniyar mugunya da sharrin da ke tafe ga al'ummar musulmi suka ja bakinsu suka yi shiru haka wannan bala'i ya zo ya afku malam ja'afar mahmud adam yana kabari allah madaukakin sarki ya gafarta mishi amma ya riga ya hasaso duk abubuwan da za su faru gaba ɗaya ya ainihin yi bayaninsu a cikin minti bai wuce talatin zuwa talatin da biyu ba waɗannan maganganun da malam ja'afar ya yi allah maɗaukakin sarki ya shaida ban taɓa saninsu ba ban taɓa jinsu ba sai bayan da ainihin na je rediyo najeriya kaduna muka yi hannu da yawa ne bayanai dangane da mugunyar aƙidar waɗannan mutane ne ta samun raddodi daga mutane iri-iri da zage-zage da ashariya da baƙaƙen maganganu da ainihin gargaɗi babu irin abin da ba a yi ba amma wannan bai tayar da hankali na ba ko miskala zarratin na ce wancan na gidan rediyo ma so mun taɓa akai na zo nan sai da ne lacca wadda awa hudu da rabi ce na sanya mata karan bana maganin zoman bana ne cikakken bayani akan duk abin da ya shafi waɗannan mutane baki ɗaya kuma duk abin da na faɗi a cikin kasaɗin nan kakaf ɗin shi har zuwa yanzu da nake wannan magana ban janye ko da harafi kwaya ɗaya ba sannan muka zo wani bawan Allah da ya shiga cikin gari ya ji zagi ya yi yawa ana zagin albani don menene zai tona asirin waɗannan mutane musulmi sun fara samun makamai za su yaƙi gwamnati me yasa albani zai zo ya tona asirinsu aka yi ta zage-zage aka yi ta sharri to barin ɗan take ta anan yi magana kun ga matsalar da muke magana irin wannan matsalar in ba malamai ba babu wanda ya san haɗarinta sauran jama'ar gari su abin da suke gani waɗannan mutane ai musulmi ne suka mallaki makami za su ainihin yaƙi gwamnati to ai waɗannan mutane ya kamata a goyi bayansu ne wannan yana daga cikin haɗarin da al'umma suke ciki in ba su samu malamai ba in ba su samu malamai ba in na ce malamai ina nufin malamai ɗin akalla fara buga misali irin su malam ja'afar mahmud adam to hadari al'umma suke cikin aka ce sun rasa irin waɗannan suka waye gari aka basu da 'yan islamiyya da malaman hadda da malaman luga da malaman wa'azi da malaman rabar zakar kono to sharri ya same su ina fata an gane hakikanin al'amari sai wani bawan Allah sai ce amma shi yana da wani kasar da ya taɓa jin malam ja'afar yana irin wannan bayani da ya ɗauko kaset ɗin ya aiko mini da shi jin kaset ɗin ne sai sake min wata allura sai na ji cewa to ai akwai buƙatar a zo a sake yin wani kaset ɗin da za a sa mishi ƙarshen alewa ƙasa ba don komi ba malam ja'afar da ya gama bayanan kakaf sai zo ya wata addu'a irin ta bayan Allah da waliyan Allah kuma malam ja'afar yana cikin kabari Allah maɗaukakin sarki ya saukan mishi da rahama wannan addu'ar da ya gaba ɗayanta sai da Allah ya nuna mana afkuwarta abin da ya taso a yanzu ba tare da ɓata lokaci ba waɗannan waɗanda gwamnati ta yaƙa saboda sun yaƙi gwamnati a sani da cewa musu albani da su ja'afar da makamantanmu da muke fitowa muke fallasa asirin su muhammad yusuf ba don muna goyon bayan gwamnati ba komis kala zarratin allah ya sani ja'far mahmud adam har ya rasu bai taba aikin gwamnati ba muhammad awwal adam albani har zuwa yau bai taba aikin gwamnati ba saboda haka mu ba yaran gwamnati ba ne ni ina wannan magana a madadin kaina da madadin Ja'far Mahmud Adam babu wata gwamnati da muka taba cin kudinta dan mi mata aiki ko dan mu kara mata ko dan mu yaki da wasu amma muna yaƙi da su Muhammad Yusuf ne saboda sun kawo aƙidojin da suka saba ma Alƙur'ani da Sunna iyakarta kenan inna ma za ni ce ta tadda mu je mu ya yi daidai da ita ma kuma gwamnati za ta yaƙe su amma fakar ku manta da cewa kafin su muhammad yusuf su kulla yaƙi da gwamnati sun ƙulla yaƙi da mu ne in kai baka sani ba waccan isharar da nake maka makamai ne suka cika masallacin indimi da shi a ranar da suka so su kashe malam Jafar. sun sha alwashi tun sallar la'asar suka zo suka kewaye masallacin ko'ina da makamai suka ce yau sai dai uwan shi ta haifi wani saboda ya ce a zo zai yi bayanin da bai taɓa yi ba a kansu duk da ya gama waɗannan bayanai yana cikin bayani afuwan da bayanai suka yi bayanai sai suka yi kukan kura suka ga damme me ma za a jira billahi azim sai da ainihin aka kashe wutar saitin inda malam ja'afar yake a kudindini aka ɓoye shi aka fita da shi aka fita da shi ta wata mota wadda ba za a taɓa zaton ta ita bace aka fita da shi kuma ta wata get ta masallacin wadda ba ita ce get ɗin da ake zaton za a fita da shi ba aka je aka kai shi falon wani gida a nan aka karasa wannan kasar ɗin. waɗannan kasusuwan guda biyu ne malam jafar mahmud adam ya musu tonan asiri gaba ɗaya malam jafar mahmud adam ba ya yi musu haka ba ne don yana tare da gwamnatin kano kowa ya san gwamnatin kano har aka kashe malam Jafar mahmud adam gaba take da shi har hazar yau kowa ya san gwamnatin sas ta maiduguri har malam ja'afar ya gama tafsirin shi kakaf yake zuwa maiduguri gwamnatin sas ba ta taba maraba da shi ba kai akwai lokacin da sas ma ya zo yana hira da tsohon gwamnan jihar kaduna cewa yana son ma zai hana ja'afar mahmud adam tafsiri a jihar don kasancewa to wacce gwamnatin ce ja'afar yake wa aiki gwamnatin obasanjo ko ita ce sahun gaba wajen yaƙi da Jafar mahmud adam idan kai baka sani ba tafi kan intanet ka sa sunan sunusi Lamida sunusi gwamnan banki na yanzu kaga cewa in ba shi yake wakilta gwamnatin Obasanja ba a wancan lokacin wajen yaƙi da ja'afar mahmud adam je ka kawai ka sanya a cikin duk wani search engine ka sa sunusi Lamida sunusi ya ɗauko maka za ka ga document da dama waɗanda sunusi Lamida sunusi ya rinka raddi da sharri da ƙazafi a madadin gwamnatin Obasanja zuwa ga ja'afar mahmud adam to wace gwamnatin ja'afar mahmud adam yake wa aiki to ina ga kwatun da anan Zariya albani yake wannan maganar ya kamata duk wanda ke Zariya ashe da cewa wace gwamnati ce ke tare da albani wace gwamnati ce za ta ce albani ne mata aiki wace gwamnati ce za ta ce tayo albani wani abu babu abin da ya haɗa mu da wata gwamnati balle mu ce wai saboda mu muna karkashin goyon bayan wata gwamnati ne a'a mu ƙur'ani da sunna ɗin nan da muka ce muna karewa shi muke karewa kuma in muka tashi kare su ba mai wa kowa kara ya kamata kowa ya fahimci wannan iyakar ta kenan na haka duk wanda ya taɓo su bar ganin muna tare da kai shekara hamsin in ka taɓa ƙur'ani da sunna a yau ba za a kai sallah asuba ba za mu yi baran-baran da kai sai dai in ka dawo don dama abin da kaɗai zai haɗa mu da kai kenan don haka malam ja'far mahmud adam ba malamin gwamnati ba ne to ba ni son in ce komai akan waɗannan matsalolin in tsawaita yanzu kaɗai abin da nake so in ja hankalin ahalus sunnan najeriya baki ɗayansu shine bayan da gwamnatin najeriya ta yaƙi da 'yan boko haram don 'yan boko haram sun tayar da yaƙinta yanzu sai suka ce za su dawo masallatan ahalus sunna da 'yan izala da 'yan salafiya su mammakale gaba ɗaya aiki na farko da za su za ta sako shubuhohi a cikin masallatan don haka daga ƙarshe su ta kawo rigingimu ta ƙarƙashin ƙasa malam musa sahabi sai kai a hankali wannan masallacin naka yana daga cikin inda haka take faruwa in ta kama yau zan ambaci suna don san da muka kasan na ƙarshe a nan kai cewa ma kai baka san abin da ke faruwa a zariya ba a lokacin ni ko na tuna cewa na faɗi cewa muko da ke bacci da ido ɗaya to mun san menene to a nan cikin masallacin kama akwai wannan rikicin ka san wannan a masallacin gadon kai na ja'afar mahmud adam inda abdullahi yake ainihin limanci a nan ma akwai irin wannan burbushin fitina a nan cikin tudun wada akwai burbushin wannan irin fitina a masallaci da makarantar garkawi a yanzu haka da nake wannan magana akwai burbushin wannan magana a masallacin juma'a na anguwar ma'azu masallacin ishaqa yunusa akwai burbushin wannan rikicin a masallacin katur road akwai burbushin wannan rikicin mu dakata a nan zan ci gaba da waɗannan misalan in an jima insha Allah ta'ala menene makasudin wannan bayanin a yanzu shine in an ƙi ji ba a ki gani ba malam musa sahabi ina farawa da kanka in ka yi sanyi da sassauci akan kore irin waɗannan mutanen to za su ja maka matsalar da ba za ka ankara a kanta ba sai lokacin da fitina ta faru yadda ta fi ƙarfin motar tanki biyar na ruwa a yanzu kuwa kofi guda na ruwa zai kashe ta shine duk wanda ya bayyana kar a yi mishi wata kara a kore shi ƙarara. ba a buƙatar kuɗin shi da zai kawo na taimako ba a buƙatar gudunmawa da zai kawo ta ranar aiki ba a buƙatar ya zo sallah ba a buƙatar ya zo karatu ba a buƙatar ya zo komai a masallacin in fa a kafa mushi dokar kwararren da masallacin yake ciki ma an haramta yi mushi bi kamar yadda aka yi wa 'yan shi'a a shekarun baya wanda ina ga haka ya zaunar da mu lafiya dangane da rikici da 'yan shi'a a masallacin nan tun lokacin da muka yi fatawa akan cewa duk ɗan shi'an da muka samu a yankin masallacin nan namu babu shakka sai dai uwar shi ta haifi wani muka faɗi wannan sanarwar zuwa ga gwamna muka faɗi ga sarkin zazzau muka faɗi ga area commander lokacin suleiman ne muka faɗi publicly kowa ya ji sannan sai muka zauna lafiya domin gwamnati ba za ta taɓa muku rikicin maganin fitina 'yan shi'a ko 'yan boko haram ba sai dai ku yi wa kanku gwamnati tana maganin rikici ne daidai da gwargwadon abin da ya dame ta ba abin da ya dame ku ba ya kamata ku gane wannan don haka ku fara jin waɗannan nasihohin kaɗai gargaɗin kenan kuma nasihar kenan ita ce duk inda makarantun izala suke ina sanar da wannan sako zuwa ga abubakar ikara ya bi duk inda makarantun izala suke tun daga jihar adamawa taraba gombe bauchi plateau har jihar kebbi da duk inda suke su bi makarantun izala su bincika ina 'yan boko haram da suka dawo suka ce sun tuba ba tuba suka yi ba sabon salo ne suka shiryo muku sun ce yanzu ne suna nan yanzu sun canza salo ne za su dawo su ce sun tuba su dawo a ci gaba da wasa da dariya da su amma suna nan suna ainihin yin targetin ya za su akalla su kawo muku rikici a cikinku shine kullum su rinka haɗa debate tsakanin su da ɗalibanku kullum suna kashe wa ɗalibanku gwiwa a kan cewa yanzu matsalar karatu aikin banza ce ba karatu ake so ba jihadi ake so a fita don haka ku kiyaye wannan maganar to amma kafin mu tafi da nisa daga cikin tabbatar da taken wannan kaset din nawa ban san tafi da nisa sai na sanya waccan nasihar ta malam Ja'far Mahmud Adam tukuna sa'annan sai ainihin in ci gaba insha Allah ta'ala me saurare ka sakun ne ka ji abin da malam Ja'far Mahmud Adam ainihin zai faɗi insha Allah ta'ala Thank you. Ahora da aquí ciki no tattaunansu

shi babu don ilimi zai tsarkake ne a faɗa maka da Allah yanzu duk digin matsala a ilimantar abin da ba zai ba to na farko wannan ɗaya daga cikin abubuwan da zai magance ita kanta wannan matsala su kuma da nagarin mutanen da biyu suke yi to ba su ba za ku hukunci da kuke wani malami ne wani gari ne don su ba ku da ilimin da zai fara su su yi wannan hukunci duk abin da za ka yanke na hukunci to za ka yanke ne a matsayin zato a matsayin wato a matsayin shafi fati amma ba a matsayin abin da suke da wato a wani sama fasa ba wannan kuma abu da karfi da ya kamata ku sani shi ne wannan da sani da ya sani shi wannan ba kuma da yake yawa wannan fatawa shekaru kuma a fito sun nan da mai gani a malamai sun nan da mai littafi da wani kwafi ya karanta abin da irin mai dubu ما طبقوا الجنة وكان عليهم وطبقوا أقول استفيد أقول استفيد سورة الله أقول استفيد بدون الدنيا أقول استفيد في سماء الدنيا فتوى أكيد تفيد شو أقول لي فهمت الله أجل إذن يجب ما طبقوا أقول لك كان شكرا في طبقة إلمي كوسورة الله كتبها ɗauke a ce baka fahimci abin da fahimta ba adadin waɗanda za a ke son fara su cikin malamai su suka fi wasu da abin wanda shi sannan adadin waɗanda suke kansu ta a roƙonsa ne ta aikinsa ne a fagen ilimi su suka da wanda ba a ce wace su ina ganin ba wanda da cikin adalci ya ɗauka dukkan malaman da ake da su jahilai da su ne fahimci daidai to waɗanda abin da suka fi shi ko waɗanda suka fi wasu ba ba ba da ɗauka cewa manyan manyan malamai da duniyar ilimi ta aminta da su Thank you. jama'ar musulmi kun ji kaset ɗin malam ja'afar mahmud adam allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi daga cikin dalilan kawo wannan kaset tare da cewa mun taɓa saka shi a wannan wuri a sanda muke yin kaset ɗin ainihin ƙarshen alewa ƙasa shine yanzu shi malam ja'afar tun da ya rasu duk abin da ya faɗa ana ganin gaskiya ne shi yanzu ba mai son zuciya ba ne tun da har maƙiyan shi yanzu sun dawo sun ce ya yi shahada ina fata an gane yanzu mu ne mun faɗi magana za a ce ƙarya ne kuɗi aka ba su a kun yusufu min qablu bil ce haka Allah ya ce ko fama ziltun fi shakkin a kun bi hatta iza halaka qultum lan yab'atha sallahu min ba'adihi rasula haka annabi Musa ya ringa faɗa musu annabi Yusuf ya zo muku da hujjoji kuka yi ta shi sai da ya rasu kuma kuka ce o oh, Allah sarki Yusuf ne mai faɗan gaskiya ba za a sake samun wani mutumin arziki ba bayan shi haka al'amarin nan yake wato gaskiyar lamari maganganu na malam ja'afar kamar yadda na ce akwai hikimomi masu ɗimbin yawa da suka sa ainihin mu kawo su daga ciki har yanzu waɗannan burbushin 'yan boko haram waɗanda suka zama diddigar kaya suna cewa wai ba a fahimci muhammad yusuf ba ne yanzu tsakani da allah idan kun dubi albani saboda kuna ganin azari yake kun ce bai fahimci muhammad yusuf ba shin ja'afar ma bai fahimci muhammad yusuf ba Ka ji a sanda da ya kasa ɗin yana cewa shekarar shi goma sha biyu yana zuwa maiduguri shekarar shi goma sha biyu ni kuma zuwa yanzu ina cewa shekara ta talatin ba ɗaya ina zuwa maiduguri na fara zuwa maiduguri tun watan disamba 1980 tun watan disamba 1980 na fara zuwa maiduguri amma alaƙa shi shi da su ta je karantar ya yi kaza ya yi kaza ya ce shekara sha biyu shekaran nan sha biyu da yake cewa duk sanda yake zuwa ɗin nan wannan ainihin muhammad yusuf yana ɗaya daga cikin waɗanda ke zama a gaban shi duk da haka shi ma bai fahimci muhammad yusuf ba wai yanzu cewa suke wai ba a fahimce shi ba ne wallahi al'azimi babu abin da ba a fahimta game da muhammad yusuf ba in ku har ba a fahimci muhammad yusuf ba to ashe har bush ya gama mulkin shi shi ma ba a fahimce shi ba yana da gaskiya yana da manufa amma ba a fahimce shi ba ne saboda haka gaskiyar lamari an fahimci muhammad yusuf akan bata iki ku ne dama kuna da wasu cututtuka imma na munafunci imma na jahilci imma na daudar kiyayyar sunna ko kiyayyar malaman sunna don haka Allah Allah kuke wata da'awa ta fito ku muku makalkale mata a wannan munasaba ce zan tsaya in sake dan tuntubo magana ta ta baya a ɗazu. A kan cewa izalar zaria Hir. yan boko haram suna nan sun makalkale muku saboda tsabar kiyayya da suka san wa albani da da'awar shi ta salafiya sai suka koma cikin ku suka ce sun tuba ɗaya daga cikin su zindiki munafiki hakuka yake lokacin da izala ta gabatar da shi yana wa'azi yana cewa shi ɗin shi za a ce ya taɓa bin wannan aƙida Allah ya tsine wa makaryaci ni ko nake cewa ina da jeren giyar kasusuwan shi guda goma sha bakwai waɗanda kowane ɗaya a ciki yana tabbatar da wannan mugunya aƙida yana tsinewa abubakar mahamudu gumi yana cewa gumi har mutu mutuwar banza yayi saboda har mutu bai yi jihadi ba wannan ɗan boko haram ne a nan zare yake a kaduna yake zuwa duk laraba yana gabatar musu da waɗannan laccoci a lokacin nan amma yana jin taɓaci sai ya dawo cikin izala yake shi faɗan izala ne izala kuma saboda bakar kiyayya wai da take wa albani a nan Zariya, wai kawai sai ta marabce shi har aka hada wa'azi na musamman ana yawo anguwa anguwa ana gabatar da shi shi kuma saboda munafinci da yare na hankalinsu har kuka yake yana cewa shi din da yaushe taɓa bin wannan aƙida to lallai dai taken wa'azinmu yana nan in an kiji ba a ki gani ba izala zaria a yi a hankali allah madaukakin sarki ya taimaka ƙungiyar ITM. islamic trust of nigeria da ku da makarantar ku da masallacinku da ke zangon shanu kuma ku yi taka tsantsan yan boko haram suna nan sun kewaye ku malam kabiru na cikaji da masallacinka na bakin dogo kai ma ka taka tsantsan suna nan sun kewaye ka in ma ka fito ka bayyana wa ahlus sunnan najeriya kana cikin aƙidar boko haram ko kuwa kana mai rufa musu asiri ne ko ku har yanzu ba su fahimce ka bane ko kai ne baka fahimce su ba albani na sauraron ka da kai da jama'arka da ainihin fitowa karara ku bayyana mecece ku lallai dai in an ƙiji ba a ƙi gani ba masu ainihin kallon mu da sauraron mu a cikin waɗannan bayanai da malam ja'afar mahmud adam ya yi ya jawo hankalin matasa masu ilimi matasansu da matsakaita da dattawa da ƙananansu akan cewa su zage wajen yaɗa karatu da ilimi haka ne ko ba haka ba a ci gaba da musuluntar da maguza wannan waɗanda duk garin musuluncin da ka fita kilomita goma bayan fita ka sai ka samu ba maguje ko sai ka samu kirista baƙo ne ko ɗan gari ne ko ɗan cirani sa'an nan ya ainihin gargaɗi hukuma ya ja hankalinta game da ainihin sakacinta ita hukuma kullum abin da take gani tana nan ta tattali makamai da albarusai waɗanda da ka ta da fitina za ta fita ainihin kashe ka amma abin da muke cewa tsakani da Allah kun san cewa a maiduguri da an bar sojoji da 'yan sandan maiduguri da babu abin da za su iya waɗannan 'yan boko haram ma'ana ina shirin da ake ganin an yi kun san cewa gwamna SARS sai da ya shirya zai ɗauke matan shi da 'ya'yan shi su gudu daga jihar kun san cewa mataimakin gwamna ne a lokacin ya sa takalmin yakar waɗannan mutane domin tabbatar da cewa ba za a yadda waɗannan mutane su yi nasara ba sas ya ji tsoro lokacin da sars ya tabbatar da cewa an turo sojoji daga benue da plateau daga wasu jihohi an fara murkushe su sai ya haukace cikin maganganun shi da ya na hauka gwamna sars har cewa yake yi aje ko uwar shi ce aka same ta tana tare da su ya ce a harba shegiya kalmar da ya faɗa kenan saboda ya rude, me yasa tun farko ba ku yi abin da ya kamata ba abin da malam ja'afar yake ishara shine mu ba da awar mu bace cewa duk wani fitsararre in ya taso a kyale shi har a yaki da shi mu abin da muke cewa shine duk kasashen mu suna cike da malamai duk wanda ya taso da wata aƙida a zaunar da shi a jama'a ya bayyana gaskiya ko kuma ya gaza bayyana gaskiyar aƙidar shi daga ƙarshen al'amarin shi ya bayyana cewa ba akan gaskiya yake ba dole ya janye dole ne kuma ya koma da baya dole ne kuma ya bar gaskiya ta ci gaba da yaduwa amma idan hukuma ta ci gaba da irin wannan munafunci to babu shakka abubuwan da suka faru a maiduguri da waɗanda suke shirin su sake faruwa a yanzu tare da tattali da shirin da ya wuce wancan to babu shakka hukumar ƙasa za ta rena kanta in an ƙi dai ba a ƙi gani ba in ko an gani ba a ga da kyau ba sa'an nan malam jafar ya jawo hankalin dukkan wani mai ilimi ya san cewa addini amana ne kar ya ci amanan mutane ya shiga mas'alar da ta fi ƙarfin shi saboda neman suna da neman shaharan cewa ai ya zauna da wane ya mukabala da wane ai ya kura wane ai an ji shi a wuri kaza ai shi ma ya kawo ayoyi da makamantan haka sannan sai kuma gama garin mutane gama garin mutane in kun ji mas'ala ta taso ku daina kwatsam kuna saka bakin ku, domin mas'alan nan ba omo ne aka yo mai karfi aka canza aka yo na jabu ba wanda zaka iya sa baki ka ce ka wanke rigar ka bata wanku ba matsala ce ta addini kuma kai ka san baka santa ba baka karanta ta ba to ba ainihin ra'ayi ba ce ba kuma filin faɗi sanka ba ne don haka gama garin mutane malam ya jawo hankalinsu kan su yi taka tsantsan game da iya tantance wane malami ne wane ba malami ba amma gaskiya saboda Allah ni anan zan iya tsokaci akan cewa mafi yawancin su gama garin mutane ni na gano ciwonsu ciwonsu shine fatara da talauci da rashin jali da haushin gwamnatoci don haka duk wanda ya tashi ya ce zai fada da gwamnati komai munin aƙidar shi saboda wancan haushi da ta mallakawa suke ji kawai sai su gaskata shi akan abin da ya zo da shi wannan ita ce kaɗai hujjarsu sannan abu na biyu shine in ya yaudare su da ruwan ayoyi lokacin da su malam kabiru na bakin dogo suka gayyato muhammad yusuf masallacinsu ya zo ya wa'azi ai daga cikin abin da ya burge su wai yayi ta jawo ayoyi sai na ce subhanallahi ni na san malam kabiru tun bai wuce shekara ashirin ba ya sauke alkur'ani shin akwai wata aya ne da muhammad yusuf ya jawo ta wadda malam kabiru bai santa ba wadda har za ta burge shi wadda malam kabiru bai kai wurin ba ko kuwa wasu ayoyi ne aka saukar wa muhammad yusuf a maiduguri suka burge malam kabiru to da sai a ce ya bata kenan don in dai ƙur'anin da ka sani ne aka jawo ayar yau menene kuma za ka ce ayayi ta jawo ayoyi ai ba ayoyi ne da baka san su ba sai dai in karatun ka bai kai ba ko ko wasu ayoyi ne da aka saukan mishi waɗanda suka burge ka ka tabbata kenan ka fita daga addinin musulunci domin ka yadda da wani ƙur'ani da aka saukar bayan alƙur'anin gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to sa'an nan sai aƙidar ta ƙiya wadda malam ja'afar ya ishara gare ta dangane da Muhammad Yusuf cewa muhammad yusuf ya tafi umara sai ya makale a can saboda yana da labarin ana neman shi za a kama shi malam ja'afar ya haɗu da shi a can yi wa malam ja'afar rantsuwa da cewa shi baya tare da wannan aƙida ko kun san a daidai wannan lokaci akwai ɗalibi na ɗan garin fatuskun mai suna adam a daidai lokacin ya same ni na rubuta mishi tazkiya ya tafi jami'ar islamiyya domin a yi mishi muƙabala a yanzu har ya gama jami'ar islamiyya ya dawo a daidai wannan lokacin da ya tafi muƙabala yana ainihin dab da zai dawo sai suka haɗu da muhammad yusuf da ya zauna da muhammad yusuf ya ga irin aƙidojin muhammad yusuf yana dawowa sai ya rubuto min takarda shafi uku da rabi da fensir ya rubuto takardar ya aika min da ita ina yola yana cewa muhammad yusuf ya kama wata irin aƙida amma ga lambar wayar da zan iya bugawa in samu wani wanda zai kai mishi waya mai magana ya kamata in yi mishi nasiha wannan aƙidar da ya kama aƙida ce wadda take akwai rikici a cikinta to a daidai wannan lokaci ne malam jafar yake cewa sun haɗu da muhammad yusuf da suka haɗu da shi aka gabatar da shi ga wasu jami'an gwamnatin maiduguri ya rantsuwa da allah cewa shi ba tare da wannan aƙida aka ce da gaske ne rubuta amma sai aka ba shi shawarar rubutawa da hannun shi na da hadari domin bai da ilimi dangane da shari'a ya samu wani wanda yake masanin shari'ar bature ne lauya kenan wanda lauya na daga cikin wanda su Muhammad Yusuf suke kafirtawa kuma ya same shi kamar yadda malam Ja'far ya bayyana ya rubuta mishi haka ne ko ba haka ba ya ce babban ɗagutun mafa kenan ba wai injiniya ko likita ko a'a lauya ne ya rubuta mishi wannan takarda da lauya ya rubuta mishi wannan takarda aka ainihin tabbatar da cewa ba shi cikin wannan aƙida aka yi a kaset ni kaina ina nan da kaset ɗin lokaci bai zo ba na mu fito da wannan maganar tukuna insha Allah ta'ala wanda za ku ji yana rantsuwa da Allah akan cewa ni wane wane na wuri kaza wuri kaza ina rantsuwa har ga Allah ba ni tare da wannan aƙida kuma masu tare da wannan aƙida ba na tare da su zan zo muku da kaset